Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yaku makiri ne tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 21 ga watan Agustan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga hawa da kanan labarai. ma'aikatar sadarwa ta kasar somaliya ta amurci hukumomin sadarwar intanet na kasar da su toshe shafukan tiktok telegram da shafin caca na 1xbet kasashen denmark da netherlands sun bayyana cewa za su ba ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 yan bindiga sun kashe akalla mutane 23 suka raunata wasu mutum 12 a yayin wani hari da suka kai akan wani ƙauye da ke tsakiyar kasar mali kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yau litinin ne shugaban najeriya bola ahmed tinubu zai rantsar da sabbin ministoci 45 da ya zaɓo don kafa majalisar zartarwarsa to ko mai 'yan kasar ke faɗi su sani najeriya dukan mu ɗaya ne babu wanda ya fi wani an baka amana ne kada ka zalunce mu kada ka cuce mu haka zalika a cikin shirin za ku ji jawabin sabon ministan tsaro wanda zai ɗau rantsuwar kama aiki badaru abubakar tsohon wato gwamnan jihar jigawa kenan akan yadda zai tinkari aikin nasa na fara tuntubar tsofaffin ministocin tsaro da kuma jajirtaccen sojoji da suka yi harkar tsaro na wannan lokacin domin a tattara bayanan duka mu ga ina ake a yanzu sa'annan kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya ma'aikatar sadarwa ta kasar wato samaliya ta umarci hukumomin sadarwar intanet na kasar da su toshe shafukan tiktok telegram da shafin caca na 1xbet daga shafukan sada zumunci na kasar ministan sadarwa da fasaha na kasar somalia jana hassan khalif shine ba da umarnin cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya lahadi inda ya ce an ɗauki matakin ne bisa dalilan tsaro da yaƙi da ayyukan ta'addanci sanarwar ta ƙara da cewa yawan karya doka da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi da amfani da shafukan sadarwar zamani na shafar sha'anin tsaro da zaman lafiyar al'umma ma'aikatar ta ce tana aiki ne domin kare ɗabi'un mutanen somaliya game da yadda ake amfani da kafar sadarwar intanet da kan shafi yadda suke gudanar da rayuwarsu da kafuwar wato da karuwar munanan ɗabi'u kamar yadda sanarwar ta kara bayyanawa A jiya Lahadi ne kasashen Denmark da Netherlands suka bayyana cewa za su ba Ukraine jiragen yaki samfurin F-16. a yayin ziyarar da ya kai netherlands shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi maraba da sanarwar da ta kafa tarihi inda kasashen denmark da netherlands suka zama kasashe na farko da za su bayar da jiragen wato na yaƙi samfarin f-16 ga ukraine a mai da martanin da ake yi ga har-haren rasha hakika ina alfahari da gudunmawar jirage masu samfarin f-16 da kasashen denmark da netherlands za su ba ukraine a fadan kawar da wato a fadan kwatar yanci da ake da rasha da zalunci na ba ba dalili in ji zelensky bayan da ya ziyarci wani sansanin sojin sama na kasar tare da prime minister mark rote shugaba zelensky ya ce jiragen samfurin f-16 za su taimaka matuka ga kwarin gwiwa ga dakarun kasar ta ukraine da ke fama da wahalhalun mai da martani ga rasha bayan sanarwar ne shugaba na ukraine ya kama hanyar zuwa denmark domin kai ziyara tare da mai masaukin nasa prime minister fredrickson a ranar asabar ne dubban yahudawa suka hau titunan birnin tel aviv a ƙarshen mako na karo 33 domin zanga-zangar nuna kin amincewa da shirin firaminista benjamin netanyahu na sauya fasalin bangaren shari'ar ƙasar mai cike da cice kuce dukwa da gagarumar adawa da hakan ke fuskanta a ƙasar masu zanga-zangar sun rika daga tutar ƙasar da hura usur da rera waƙoƙin na tanyahu yayin da a hannu ɗaya suke ɗauke da babban kwali da aka rubuta ministan masu aikata laifi cikin harshen turanci da wasu alamomi da aka rubuta da yaren Hebrew da ke nufin abin kunya da cewa mutane na buƙatar kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa. ba a dai samu rahoton afkuwar wani abin a sha ba a yayin wannan zanga-zanga ta ranar asabar a watan satumba ne idan allah ya kai mu ake sa ran kotun kolin kasar za ta yanke hukunci akan matsayin shirin na shugaba na tanyahu a dokance wanda aka zartar a watan jiya a majalisar dokokin kasar bayan da wakilai daga bangaren adawa suka fice daga zauren majalisar. an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin na a yau litinin ne shugaban najeriya bola ahmed tinubu zai rantsar da sabbin ministoci 45 da ya zaɓa don tallafa masa a fannoni daban-daban na ci gaban al'umma ministocin waɗanda shugaba ya zaɓo su daga jihohi su ne za su ba da shawarwari da nemo sabbin fasaha da haɓaka tattalin arzikin ƙasa samar da tsaro kiwon lafiya mai inganci samarwa da kuma farfaɗo da masana'antu samar da ayyukan yi da sauran fannonin bunƙasa ƙasa ta yadda najeriya za ta kara da sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba ga dai zainab babaji da ƙarin bayani a wannan rahoto Sakataren kungiyar da ke fafutukar samun sauyi mai inganci a ashiyar arewa ta tsakiyar Najeriya wato North Central Renaissance Movement Aliyu Mustapha Danladi ya ce dole ne shugabannin su fuskanci alƙiblar da za ta fidda 'yan Najeriya daga hali mara daɗi da suka tsinci kansu a ciki. Su duba halin da al'umma suke ciki da yadda aka shiga halin yunwa da talauci da fatara ga kuma maganan Nijar duk ya zo ya taro. To muna fatan Allah zai ba su ikon su duba abubuwan da ya kamata su yi wa mutane. Kamar yanzu yadda ake maganan wahalan an cire tallafin mai da sauransu a ce an cire an cire dala biliyan arba'in ake magana ko an sayi motoci kawai na hawa kin ga waɗannan shugabanni mutane suke wakilta talakawa nan kuma da suke wakilta suna cikin wannan yunwa Eh, kamar yadda shi ma shugaban majalisar dattawa ya yi sukuta baki ya yi waɗansu maganganu kuma ya janya kalaman ya yi ƙoƙarin mai da shi wani abu to kin ga waɗannan abubuwa suna suna rage musu daraja a idan mutane wanda ya kamata su masu ɗaya su duba saboda akwai ko ba komai akwai hukuncin Allah. Mr. Emmanuel John Fectu ma'aikaci a jami'ar Jos ya shawarci ministoci da sauran shugabanni da su yi mulki da tsoron Allah ba tare da nuna son kai ba. su yi aiki da tsoron allah kada su sa son zuci kada kuma su sa son abin duniya ni a gani na nufin allah ne suka zo ko da yake ba wai sun zo ta hanya mai kyau ba amma tunda har allah ya bada wannan daman dole su tsaya su sa tsoron allah cikin zuciyarsu don su yi aiki so da mu za mu ji daɗin su 'yan najeriya waɗanda duk waɗannan tanade-tanade domin su ake yi sun bayyana cewa amana ce aka baiwa shugabanni don haka su yi kokarin haɗa kan 'yan kudu da arewa da gabas da yamma. Mr. Bulus Kamshwe ya ce yana fatar a samar wa matasa ayyukan yi amma bisa cancanta. Waɗanda suka cancanci ayyuka a wayannan ma'aikatu a kasanmu Najeriya su ne za a ɗiɗe su a basu su sani Najeriya dukan mu ɗaya ne babu wanda ya fi wani an baka amana ne kada ka zalunce mu kada ka cuce mu amma ka yi abin da kowa da kowa zai duba kan cewa eh lalle kana da haƙƙi kana protecting interest na 'yan Najeriya. Ita ma Maimuna Abdullahi ta yi fatar ministocin za su ba da fifiko a bangarorin da ke cima al'umma duwa kwarya. Da halin tsaro da ake ciki a ƙasar nan a kwanakin nan da suka wuce a sojojinmu da yawa sun samu matsala a muna so mu ga canji akan harkar tsaro muna so mu ga abubuwa sun canja ta hanyar aikin noma an fito mana da sababbin dabaru an tallafa wa manoma da taki da kayan noma inda abin zai sassauta musu saboda abinci ya samu ya sauki a ƙara tallafa wa mata ta hanyar da za a ba mata jari tsaya da kafafunsu. Duk da shike dukan ministocin mutane ne kwararru a fannonin aikinsu, wasu da dama daga cikinsu sun yi rawar gani a ayyukan ci gaban al'umma. Sai dai manazarta na ci gaba da tattaunawa kan waɗanda suke ganin shugaban ƙasan ya zaɓo su ne don ya saka musu kan aikin da suka yi a lokacin zaɓe. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga hawa da ci gaban labaran duniya. A jiya Lahadi jami'ai sun ce 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 23 suka raunata wasu mutum 12 a yayin wani hari da suka kai wani ƙauye da ke tsakiyar kasar Mali. gwamnan yankin bandiagra inda aka kai harin sidi muhammad albashir ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kashe gwamman mutane a ranar juma'a suka cinna wuta a gidajen jama'a da dama a ƙauyen yaro shugaban kungiyar matasan yankin ahmadu lange ya faɗa a jiya lahadi cewa 'yan bindigar sun cika ransu ba babbaka a ƙauyen har zuwa karfe bakwai na yamma inda suka kona wani bangare na ƙauyen da farfasa shaguna sannan suka kore shanun mutanen ƙauyen ba dai wato ba dai wanda ya ɗauki alhakin kai harin al'ummomi a tsakiyar da arewacin mali na fama da rikicin masu tada kayar baya da masu tsatsauran ra'ayi tun a shekara ta 2012 harin na ranar juma'a a tsakiyar yankin da ake kira mafti ya faru ne rana guda da sojojin mali suka yi zargin wasu masu tsatsauran ra'ayi da ke rike da makamai da yunkurin kai harin roka a garin tumbuktu da ke yankin kudancin kasar mai nisan mil 170 daga bandiagra akalla mutane sha takwas sun rasa ransu wasu sha uku suka samu raunuka yayin da wata motar bas ta bugi wata doguwar mota da ke tsaye a mahadar wata babbar hanya da ke gabashin punjab na kasar pakistan a jiya lahadi kamar yadda jami'ai da 'yan sanda wato jami'ai 'yan sanda da ma'aikatan ceto suka sanar jami'ai sun ce doguwar motar da ke dauke da duran duran na man fetur abinda ya janyo tashin wata da ta mai motar bus din mai dauke da fasinjoji fiye da arba'in a cikinta. wasu daga cikin waɗanda aka ceto sun samu munanan raunuka inda da dama ke cikin mawuyacin hali da aka kai asibitin da ke yankin domin samun kulawar gaggawa wasu fasinjojin sun yi arzikin tsallakewa da ransu da ƙananan raunuka sakamakon ficewa da suka yi ta tagar motar 'yan sanda sun ce direbobin motocin biyu sun rasa rayukansu. Tuma Dalla gaida Hauwa da ta karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla. Yayin da ake sa ran shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai rantsar da sabbin ministocin gwamnatinsa a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji muhammad badaru abubakar shine aka ayyana a matsayin sabon ministan tsaro tun a makon jiya to koya zai tunkari wannan aiki la'akari da cewa a tarihin kwarewarsa ta aiki babu fannin tsaro tambayar kenan da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya jefa masa yayin zantawa da shi to alhamdulillah kamar yadda ka sani duka sha'ani na aiki ah, yana bukatar nutsuwa da jajircewa da kuma fahimta in allah ya sa ma basira ta ka fahimci abin da yake tafiya da yardar ubangiji za ka iya kowane aiki ne kai shaida ne a jigawa ga mu muna kusa da bauchi da yobe can farin kuma da katsina a matsalar tsaronmu alhamdulahi ba ta ɓaci ba kamar yadda sauran wurare suka ɓaci sai dai mawa allah godiya to kamar yadda nake faɗa na yi abubuwa da yawa a rayuwa na kasuwanci da masana'antu kala-kala kuma wannan shi ma ba karanta ne a makaranta ba kuma allah ya sa na ya fice ban karanta harkar jirgin ruwa a makaranta ba na ya fice a ciki ban karanta harkar masana'antu ba na mai na alminium na, na shinkafa na taki duka na ya fice a ciki to abu ne da in ka san yadda za ka haɗa mutane masu basira a zauna a tantance abu kuma kana da fahimta to za ka fidda yadda lamari yake da gaskiyarsa da kuma yadda za a yi abu ne na jajircewa da kuma kishin ƙasa kuma ina ganin cewa su sojoji suna da ƙwararru a cikinsu kuma akwai ƙwararrun tsofaffin sojoji wanda suke ba da shawara na abubuwan da za a yi so na tabbata kuma daidar ubangiji ina da wannan basira da nutsuwar da kuma ƙoƙarin a yi daidai da zai sa da yardar ubangiji mu sami sauki a matsayin ministan tsaro na najeriya najeriya nan tun da aka da demokaradiyya za a iya cewa 'yan shekaru kalilan ta shiga kalubale na sha'anin tsaro excellency ta ina za ka fara to kamar yadda ka sani tun da aka ce ga inda aka tura ni na fara tuntubar a ah, tsofaffin ministocin tsaro da kuma jajirtaccen sojoji da suka yi harkar tsaro na wannan lokacin da kuma masu kishin ƙasa wanda suke ba da sharshi a kan tsaro domin a tattara bayanan duka sannan mu zo mu zauna mu ga ina ake a yanzu don a kowanda na kira kuma kullum yana magana a kan tsaro ya tabbatar mun da cewa ba a taɓa tamtubarsa ba amma da yardar ubangiji duk gudunmawar da nake nema zai bani ko mutum ne wanda ya san tsaro kuma kuna kiransa lokaci zuwa lokaci yana muku sharshi akan harkar tsaro to za mu tara masanannu da tsofaffin shugabanni da kuma wanda suka yi aikin tsaro masana a kan tsaro da kuma tim din da suke a ƙasa yanzu kamar su service chiefs din ai duka sun sani za mu tattara su a duba lamarin nan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a ga yadda za a bullo masa kuma da yardar ubangiji in mun yi da zuciya mai kyau da kyakkyawan manufa allah zai taimake mu kuma hakan za mu yi mahmud ibrahim kwari a tattaunawarsa da sabon ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta shi da har kullum ke bibiyar lamarin take hakkin ɗan adam a yau za mu ɗaura kan batun rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin wasu mabantan ƙabilu a jihar taraba ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel bayan shirin da muka gabatar a makon jiya kan korafin sallaba makiyaya kan yadda 'yan banga da izinin tsohuwar gwamnatin taraba suka tarwatsa jama'arsu ta hanyar kisa da kwace musu shanu da sauran dukiyoyi 'yan kungiyar cika aiki da suka samu wannan hurumi a karamar hukumar gasol da bali sun bugo waya da neman mai da martani in za a tuna shugaban sallaba kiri ya nuna farin cikinsu bisa nasarar cirki madugun 'yan banga ciyaman julde da jami'an tsaro suka yi a yayin da yake shirin tafiya maka aikin hajin bara bayanan na nuna yayin da ake tsare da julda abuja don binciken zargin kisan kare dangi da ya jagoranci wa sulbawan da suka haɗa da katsinawa da zamfara da yawancinsu ba sa iya magana shugaban kwamitin aiki da cikawa mai takin kwamitin zaman lafiya a gasol da bali zubairu sajo ya tabbatar ɗaukar matakai kan sulɓawan, amma ya hakikance iya miyagun iri ne kaɗai suke taɓawa. Ƙananan hukumomi guda biyu ina gara gaya maka idan ka ji an sata rago an ce maka ragonka ya bata ka tsaya da nema ba wanda ya dauke ta bata ta yi ba ma maganar mutum ba rago ya bar bata a kasan ɗin ba abun da yake bata a kasan ɗin yanzu. Zaman lafiya irin wannan ma mun shafi shekaru sama da ashirin da ba mu samu irin wannan zaman lafiya ba domin da can kafin kinnafa ya zo ana dan sace sace ana dan tare hanya a bugi mutane a karbi mashin to wa'innan duka sun tattaru sun bari ba wanda yake yin sa barawon gari ma yanzu ya bar satan don ya san cewa in mun kama shi za mu ladabtar mutane sun koma masugunin su sun yi nome nome su babu inda ya rage yanzu ba a noma saboda wai ko tsoron wani abu sha biyu na dare za ka ɗauki kayan ka je kowane kauye a kasan gasol da bali ko karfe uku ko karfe huɗu motocin sifiri suna yawo suna ji da kayaki ba mu da wani matsala yanzu noman da aka yi a kasan gasol da bali an yi shafa shekaru da yawa ba irin wannan nome nomen ba to eh honorable akwai bayanai da ke cewa a lokacin da kuka yi wannan haɗaka na jami'an tsaro naku na cikin gida yan bijilanci da yan banga da wanta saka da sauransu akwai wasu kabilu da kuka ware kuka kora kuka takurawa kuka galgale su da kisa haka da kwace da sauransu amma kuma cikin kabilun ku akwai gurbatattu waɗanda kun boye su a gida menene gaskiya al'amari kuma dangane da wannan ka muka ji suna cewa mun kori katsinawa mun kori sullubawa na ji a bakin wani dillalin su mai suna rokiri hmm. wannan maganan banza yake yi a inda aka bashi ardo a yarima sarkin yarima ma ba kasine ne mutanen yarima kashi saba'in da biyar cikin ɗari duk kasinawa ne mutanen borno borno kurukuru ardon borno na yanzu ardon borno ba kasine ne sarkin sabon gida ba zanfare ne da jama'ansa kashi sittin cikin mutanen sabon gida zanfarawa ne yanzu haka nake maka magana ranka dade akwai zanfarawa a kororo rufa akwai zamfarawa a bali yankin garbabi in ka je sunte suna nan suna shin kasuwan iware suna shin kasuwan tella wanda mun tabbatar su ba barayi ba ne shi yasa ba mu taba su ba akwai kasinawa da yawa akwai zamfarawa a yanzu muna shin kasuwanni da su mu zamfarawan da kasinawan barayi muka kora ba zamfarawa kowani ba zamfare ko kowani ba ba ne zamfarawan barayi da zamfarawan kasinawa shi muka kora shi kuma Abubakar bello da ke zaman sakataren dattawan gasol ya wanke arɗakiri daga zama mai laifi sai dai ya ce tahowar 'yan uwansa daga katsina da zamfara ya jayo masa tamkar mai kare masu aikata laifuka don haka saka yi musu da ramikiya ba mu zaɓi kowa ba mun kori barayi shikenan azo tiri da azo sajo a cikin su nan sun daɗe suna zaune kasan mu kuma mun zanna da su lafiya mm. shekara ashirin zuwa arba'in da wani da suke zanne mm. muna zanne da su lafiya lafiya ba komi sanda yan uwansu aka koro su da tsakanin kasina da kuma zamfara suka dawo nan suka zo sai suka zauna suka raɓe da su suna zaune tare suna mana illa to a illan da suke yin nan mun sha kiran arzikiri mun sha kiran kiran arzikiri. Arzikiri mutanen kafa ko kuwa yan uwankan nan sun sha tare mana hanya da sauransu akwai inda aka koro wa'yansu daga kan hanyar gaso gidansa suka yi mm. gidan arzikiri mm. an mun faɗa masa ya ce a'a ba yaransa ba mm. shi bai taba sanin wani ba mun sha wannan ya kai wajejen so uku ah. yau ya kai ga muka ce to arzikiri kai zamanka a nan bai zauna mana ba tashin ka zai fi alheri muka faɗa masa ya ki ya tashi mu kuma randa muka tashi muka ta da su gaba ɗaya su tafi arzikiri ya gudu ma kafin nan fa ya tashi a garin hmm. ya bar family nasa ne mutanen ne kadan ya suka bari kuma har shanu su suka sun tafi da shi kafin muka je muka farma gidan muka ce to su tashi gaba daya su tafi hmm. kuma haka muka sa su gaba suka tafi Arda Bubatela ɗaya ne daga masu sarauta gargajiya karkashin Lami gasol ya ce shi kansa an kama shi yana biyan kuɗin fansa don haka yake farin cikin matakan da aka ɗauka kan waɗanda ya zayyana da ɓarayi. Yana mai ƙara da cewa a yanzu haka kawai akwai sauran sallabawan da suke zaune da su a yankin su aka kore su da wasu zamfarawa na wannan yanki naku yaya yankin yake yanzu yanzu wurin ya zauna shiru noma ana yi kiwo suna ana yi kauyuka guda shida wanda na san suna juma'a suna da dagatai an tarwatsa su akwai anema akwai garwa akwai baba juli akwai dali akwai jola kareje akwai jaurumanu duk wannan kauyukan suna juma'a an tarwatsar da su an kore su amma yanzu duk sun koma suna noma suna harkokin su na yau da kullum sun zauna lafiya hmm. sannan muna da sulubawa hmm. a gabar da mutum biyu biyu mhm. eh, akwai gidan su alhaji rabiu mm. akwai gidan su alhaji bawa mm. suna nan kudu da namne duka wannan sun lubawa ne da shanun su na bokolo suna nan a yankin gasar local government a yanzu haka suna nan muna mu'amala da su lami lafiya barayin mu ne muka kora don mu zauna lafiya duk wani wanda ya ce an kore shi yana cikin barayin da suka addabe mu a kasan mu mm. so aka kora bayan bayanan waɗannan da ke alaƙa da ƙungiyar aiki da cika ta gasol da bali ɗan kasuwa daga jihar bauchi abdulhamid abubakar da ke harkokinsa a yankin gasol da bali ya bayar da shaidar wuce gona da iri 'yan bindigar da hakika ba sa aiki bisa ka'idojin aiki da aka gindaya jami'an tsaro na hukuma. sunana abdulhadi abubakar suleiman ina nan a cikin garin bauchi nan titin railway wurin gwambano primary school nan ne anguwa na yake to yi mana bayani da kasawa da wannan shiri na da ya shafi sun lubawa a jihar taraba Eh, ka kana so kai wata magana kai me kake son faɗa ne eh da na saurari sullubawa a wani eh, shirin ka a cikin ciki da gaskiya ni na buƙaci kuma a ce ni ma na tofa albarkacin baki na akan abun da na sani gaskiya tsakani da Allah kamar yadda abun da nake son sanar da kai shine ni ɗan Bauchi ne kuma amma na kan tafi garin mutum biyu da ke gasar local government Taraba state akwai abun da na sani wanda akwai wani bazan fari a nan inda nake zama opposite da bakin kasuwan buhu yana sayar da turare wani ma mahaddacin alkur'ani wanda ana karuwa da shi a wannan gari yana koyar da mutane shauransu da shi da wani bakatsi ne abokinsa sun yi noma a nan in ka bar mutum biyu ka kama hanyar wani gari ana ce masa talla kamar da ka tafi okari sun je duba gonansu a nan waɗannan eh, mai ke da suna ake faɗa 'yan banga suka kama su suka cewa suna zargin su ko suna ganin suka ce wannan ba zan fare ne wannan ba katsi ne suka ce eh mu ba zan fare wani ba zan fare ne ni wannan ba katsi ne eh mu ne amma mu yan kasuwa ne mun dade a ƙasar nan muna aran ma ne wannan da shagon turare wannan da shagon ko menene sanannu ne ku zo ku je abincika a cikin garin mutum biyu wayannan yan banga suka ki suka yi suka yi suka ki shi wannan ba zan fare wannan arama mahaddacin qur'ani ya ce ma ba katsi nan mu musulmai ne alama yau na nuna yau ba za mu dawo gida ba don haka abun da ke da akwai kawai mu mai da al'amari mu ga Allah mu koma ga Allah har aka kashe su aka musu kisan gilla na wala kalmar shahada suke kuma su mutanen mutum biyu yau in za a je a tambaye su ko kuma inda wani wanda aka sani kamar yadda na faɗa za su ga ma lallai lallai akwai wannan abun ya faru a kokarin jin ta bakin wa'imma tsohon gwamnan jihar taraba darius dixon ishiyaku ko mukarrabansa da a su ciyaman jildi ya zama gagarau mun tattaba tsohuwar kwamishinan labaru ta gwamnatin mr louis emmanuel amma ta nuna ba ta da hurumin yin magana don a yanzu ba ta kan kujera wannan ya sa muka binciko tsohuwar zantawa da aka yi da ita lokacin da zargin zubar da jini na su ciyaman jilde ya yi yawa inda ta nuna sam gwamnati ba ta ba da dama a kori wani jinsin mutane a kawai daga jihar ba To sunana Honorable Lodge Emmanuel, Commissioner Information and Orientation. A ah, to da ranke daɗe menene makasudin taron manema labaran nan da kuka yi? Dalili abin da ya sa muka tara 'yan jarida su zo a fayantar da su so da a gaya ma jama'a abin da ke tafiya. Don akwai wani kage ne da aka yi aka ce gwamnati tana da hannu akan abin da ke faru a kasan Bali da Gaso. Sun ce a'a ya gwamnati da ta sa hannu kuma akan a ce ana kashe mutane. Ai tun tun da fari kalmomin wannan gwamnati in mun bincika in mun duba ita ke ka bani zaman lafiya ne zan ba ku. cin gaba kuma tun 2015 da gwamnati nan ta soma na ga cin gaba ta zo ta samu kasar nan da damoyi da yawa amma ubangiji ya amfani da shi har ya sa kome ya labe to a kwana tashin da gwamnatin ta kusa ta shuɗe cin dace ita ne kuma tana kwagulo damuwa wancan katsan. To masu sauraro da haka za mu jawa wannan shiri birki tare da fatan waɗanda haƙƙi ta rataya a wuyansu za a sauke nauyin da ke kansu don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin dukkan ƙabilun da wannan tashin hankali ya shafa. Yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wakilin mu na jihar Taraba, Muhammad Salisu Lado, Nasir Adamu Kaya, Nisar Fili Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaishe ka yanzu kuma ga wannan sakon. sakamakon karuwan ayyukan da muke gabatarwa da kuma karancin kayan masarufi a maboyar 'yan boko haram wannan ta sanya da yawa cikin 'yan boko haram suke ta miƙa wuya yawan wayanda suke miƙa wuya ya karu sosai a wayannan 'yan kwanaki inda muka samu miƙa wuyan manyan jagororin wannan kungiya guda hudu kakakin rundunan kawancen yankin tafkin chadi kenan yake magana akan nasarar da sukan samu akan boko haram da kungiyar iswap to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto akan haka amma yanzu ga takaitattun labaran duniya ma'aikatar sadarwa ta kasar somalia ta umarci hukumomin sadarwar intanet na kasar da su toshe shafukan tiktok telegram da shafin caca na x xbet daga shafukan sadar zumunta da ke kasar ministan sadarwa da fasaha na somalia jana hassan khalif ne ya bada umarnin cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya lahadi inda ya ce an ɗauki matakin ne bisa dalilan tsaro da yaƙi da ayyukan ta'addanci. a jiya lahadi ne kasashen denmark da netherlands suka bayyana cewa za su ba ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 a yayin ziyarar da ya kai netherlands shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi maraba da sanarwar da ta kafa tarihi inda kasashen denmark da netherlands suka kasance kasashe na farko da za su bayar da jiragen fada samfurin f-16 ga kasar ta ukraine A ranar Asabar ne dubban Yahudawa suka hau titunan birnin Tel Aviv a ƙarshen mako karo na 33 domin zanga-zangar nuna ƙin amincewa da shirin Firaminista Benjamin Netanyahu na sauya fasalin bangaren shari'ar ƙasar mai cike da cece kuce duk kuwa da gagarumar adawa da yin haka a ƙasar. Masu zanga-zangar sun rika daga tutar ƙasar da wato da hura usur da rera waƙoƙin injinin tanyahu yayin da a hannu daya suke ɗauke da babban kwali da ke nuna minista na masu aikata laifuka. Da masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi da zai zo karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kabaru da Chadi da daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. inda za ku za mu kawo muku rahoto akan nasarar da rundunar kawance na tafkin cadi suke samu akan 'yan ta'adda yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiya mr zubair baba yakubu ne ke sallama wassalam